yara mata ya al'ummar najeriya ku zauna ku yi tunani cewa mu muna da 'ya'yanmu wa'annan yaran mata suna daji wuri 'yan ta'addan nan yau fiye da kwana kwana cikin daji wa'anda aka ba mulki nauyi su fito da yaran nan sun tsaya suna faɗa suna shiga wannan gidan rediyon wannan gidan rediyon ai gaba na matawalle sadda yana gwamna a zamfara shi ya taimaka aka fito da yaran nan na kankara yara wurin ɗari uku da aka ɗauke daga kankara ya yi sa ba jihar shi ba ce amma ya taimaka ya shiga a yi ma wannan magana a yi ma wannan magana aka fito da yaran nan to ba za ka taimaka ba yanzu a fito wannan da yaran nan da aka ɗauke daga gusau kai kuma gabana eh, dauda ba za ka zauna ka aiki da da matawalla ba ko kuma kowa ya zauna a fito mana da yaran nan kun zauna kuna ta yarinta ni daga katsina nake mun sha yin wannan aikin yau shekara biyar abinda muke so a rage zur da jini kuma wannan abin da aka zai ba abin da zai haddasa sai ƙara da jini. Wato farfesa kana ganin kenan 'yan sa kai nan da gwamna duk ɗaya ɗauka ba za su samar da tsaro ba kamar da shi yake fata. Ba za su yi ba yau vigilantes sun je ɗan sa kai sun kashe fulani yaran fulani yaran fulani sun dawo sun kashe to soja wa zai kashe in ya je tsohon gwamnan na kaduna haka ya zo yana ta magana yana ta cewa a je a kashe a je daji a kona kashe ya tafi duba yadda ya bar kaduna binnin gwari ba ta biyuwa hmm? cikin ba ta zuwa sauran kaduna ana ta yaƙi wallahi yaƙi ba zai kawo mana wannan abun ba kuma mun je mu da shegumi mun je wurin shugaba Obasanjo a Abeokuta kuma ya zo Abuja ya haɗu da duk fulanin Najeriya in zai iya haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kai ma abin da ya kamata ka riƙa yi kenan kuma ka ba amma menene laifin shi tsohon shugaba Buhari dan ya zo ya sanya wa su yan sa kai din na duk albarka ba wani albarka da ya kamata ya sa masu wato in ka zo wurin kamar ka yadda a ci gaba da yaƙi a ci gaba da zudda jini shugaban ƙasa muhammadu buhari ka tara dattijai ba na katsina ba na duk arewa a ga yadda za a samu maslaha ba a ci gaba da zudda jini ba wa'annan 'yan sa kai guda dubu da aka kawo katsina ba za su iya yaƙan 'yan dajin nan ba mu kuma ba yaƙi muke son a ci gaba da shi ba. Farfesa kana maganar waɗannan abubuwa haka baka ganin kamar wasu za su zarge ka cewa kamar har yanzu ah, saukar da aka yi wato sauke ka da aka yi daga wannan kujera shekaru wurin biyar ta inshorar lafiya shine har yanzu kake ganin abin yake da motsawa haka kake jin ba daɗi. Ina a shekara uku shekara biyar yau alhamdulillah na ba wurin kuma gobe kiyama na sani ka san ba wani abin da dai na ba daidai ba Masu bibiyar mu barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To a wannan tattauna wannan lokaci muna ɗauke da hira ne ta musamman da Farfesa Usman Yusuf tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya a Najeriya. Farfesa barka da shigowa wannan tattaunawa. Malam Zaharuddin, Assalamu uh, alaikum, kuma na gode da wannan gayyata. Wa alaikum salam. To kamar idan muka fara batu ne da zamu tattauna kan wato yanayin tsaro da tattalin arziki har ma da sauran abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Uh, ya kuke kallon batun tsaro na Najeriya ne kamar a iya cewa kusan wata shida gwamnatin Tinubu tana ta ƙoƙarin kawo sauyi a ɓangarori daban-daban. Eh, wato batun tsaro a Najeriya kowa ya sani har yanzu akwai matsaloli da yawa. Wato in ana magana batun tsaro a Najeriya kowane ɓangare yana da nashi, kaga Boko Haram. Ba zan iya magana Boko Haram ba don gaskiya ban san eh, harkar Boko Haram ba ko harkar IPOP. Abinda na sani kuma abinda eh, na sa shekaru in gane shine wannan batun batun eh, eh, fitunan nan na arewa maso yamma da arewa maso tsakiya a Najeriya wanda ake kira banditry. To, kaga shi kuma gaskiya tun sadda gwamnatin nan ta zo abubuwa sun fara taɓarɓarewa. Kashe-kashe ya fara dawowa a Katsina, a Kaduna, a Plateau, a Benue, a Zamfara, a a Sokoto da Kebbi. Kuma ɗauke yaran nan da aka daɗe ba a yi ba, rabon da a ɗauke yara da yawa a makaranta tun lokacin da aka ɗauke yaran nan na makarantar gwamnatin ta birnin Yawuri, wurin shekara biyu da ya wuce. To yanzu cikin lokaci kaɗan an je an ɗauke yara a a jami'ar gwamnatin tarayya ta Gusau. sannan kuma aka zo bayan bayan sati biyu suka sake ɗauke wasu a nan dutsen ma a katsina state to wayannan yaran wurin ashirin da wani abu da aka ɗauke mata a zamfara yau sun wuce sun kusa a hannun 'yan bindigan nan sannan na katsina ma sun wuce kwana talatin so abin da tashin hankali kuma wannan lokacin ne aka suka fara zuwa jami'ar jami'ar gwamnatin tarayya so da tashin hankali abu ne wanda har yanzu akwai sauran rina a ba, kuma akwai aiki da ya kamata a yi ba sojoji kawai ba ba gwamnati kawai ba duka kowa ya shigo so da matsala akwai sauran aiki har yanzu amma duk da wannan in aka dubi hanyar abuja kaduna da tunda ita gwamnatin tinubu ta shigo aka samu sauki ah, wannan saukin bai kai mizanin da za a iya ya ba mata a wannan bangaren ba misali duk da can ana tana ci gaba da kokarin kubuto waɗannan ah, mata ɗalibai kuma gaskiyar magana ba wai gwamnatin tinubu ta kawo wannan sauƙin na da aka gani hanyar kaduna da abuja ba ka aikin da muka yi na fito da mutanen nan eh, wayanda aka ɗauke na jirgi na jirgi tsakanin Kaduna da, da Abuja wanda aka dauke. So da muka fito da su duka a watan Oktoba da ya wuce, ai ba mun je mun kwanta ba ne, an ci gaba da aiki, an ci gaba da tattaunawa da mutanen nan. So duk wanda ya bi hanyar nan tsakanin Kaduna zuwa Abuja ko ya hau jirgi tsakanin Kaduna zuwa Abuja, ya yi addu'a ya gode ma Allah ya gode ma sojojinmu da jami'an tsaro da kuma mu 'yan kwamiti da aka ci gaba da aiki a buɗe hanyoyin nan saboda haka ba wai gwamnatin tinubu ta kawo ta kawo wannan wannan sauƙi da ka gani ba fatanmu ne a ci gaba da wannan don wallahi ana iya samun zaman lafiya ba wannan kuma an mun gwada cewa wannan zaman lafiyan da aka samu a wannan titin na kaduna zuwa abuja za a iya samun shi duk duk Najeriya ba wai hanyar titi ba kawai in an ci gaba maimakon a ce wai za a sake sabon abu saboda haka gwamnatin Tinubu ta duba me aka yi da a ina za ta iya dasawa a ci gaba da samun zaman lafiya da maslaha a kasanmu? kuma wai ba wai a ce wai wannan gwamnati ta yi ba wannan gwamnati ta yi wannan kowa ana son a ga ya za a yi a samu zaman lafiya ba wai ne zo yana bugun gaba ba ni ne kaza ni ne kaza mu muna son zaman lafiya a yankin shi yasa muka ci gaba da aiki har har yanzu muna ganin muna aiki mu ga inda za a samu zaman lafiya maimakon da jini da ake ta yi shekara tara ka ce kun yi aiki a wancan karan kuma a yanzu ma kun ci gaba da aiki wani zai so ya ji wani irin aiki kuka yi tunda dai kamar an fi sanin ka da cewa ka jagoranci hukumar inshorar lafiya ne wayo hukumar inshorar lafiya a shekara hudu da ta wuce ta wuce an riga an wuce ka tuna wannan eh, jirgin nan da aka fasa ran 28 ga watan march shekara da ta wuce wanda aka ɗauke aka ɗauke mutane 63 kuma aka suka kashe mutane tara suka shiga da su daji to lokacin babban sojan babban sojan najeriya general lucky rabo ya sa mu kwamiti mu bakwai shugaban kasa ya ba da umarni mu ci gaba da aiki so kwamiti ɗin na aiki wata shidda aka fito da mutanen nan duka kowa ya sani a najeriya mun yi magana mun gaya ma jama'a so wannan kwamitin mun ci gaba da aiki mu ga yadda za a samu maslaha a samu a samu a rage a rage wannan zudda jini jini da ake amma duk abin da ake in gwamnatin tarayya ba ta shigo wannan abun ba babu yadda za a samu sa'a dalilin da muka samu nasara a wannan abun don gwamnatin tarayya shugaban kasa muhammad president muhammadu buhari shi da shi ya ba da izini kuma sojoji duka ba yadda za a yi mu shiga inda muka shiga ko ma mutanen da muka yi magana in ba da sojoji ba suna taimaka da jami'ar dss DSS taimakon da suka yi da aikin da suka yi cikin wannan abin ba karami ba ne babu yadda za a yi wannan abin da muka yi ba da su ba sannan sannan ministrin sufuri lokacin wato abin ban sha'awa kowa ya shigo an yi wannan aikin an samu nasara abin da ya kamata aiki nan kuma mu shawararmu ga wannan gwamnatin cewa a ci gaba da haka su yi aiki duk tare maimakon wannan soja yana nashi wannan ɗan sanda wannan wannan abin da ya kamata a yi kenan kuna ba da shawara a yi sulhu kenan da sasanci tsakanin gwamnati da su waɗannan 'yan bindiga kenan kuwa wato ka gane abin da mutane ba su gane ba wayan aka ce sulhu yanzu ba gashi ana yaƙi a gaza a israel na ta na ta kashe-kashe a palestine ba yanzu ba rasha ta shiga ukraine ba duk inda ake yaƙi ko ina ne ake fitina ana magana a ga yadda za a samu zaman lafiya na sha faɗi ba yau ba ba jiya ba wurin shekara biyar yau tun sadda president muhammadu buhari na nan duk wanda ya zaton wannan yakin da ake yi na banditry tsakanin makiyaya da da mutanen gari cewa ƙarfin soja zai kawo ƙarshen shi to bai san abin da yake ba ni na gaya ma jama'a na sha gaya ma jama'a cewa in ba inda babu soja babu yadda za mu samu zaman lafiya na boko haram babu yadda za mu samu zaman lafiya da ake samu a wannan bangare soja na da muhimmanci sosai amma soja ba zai iya gama wannan yakin ba don ba aikin soja ba ne soja ba zai zauna ba magana da mutane ba aikin soja ba ne gwamnati da jama'a da sarakuna da malamai da dattijai dole kowa ya shigo saboda haka magana magana in ana yaƙi farilla ne wajibi ne kuma mutane suna zaton wai in muka ce wai ai magana mun ce kawai a je ai magana ne da 'yan ta'adda wato malam zaharuddin akwai abun tashin hankali yanzu a arewa kuma malamanmu da sarakunanmu da dattijanmu da mutanen arewa ya kamata su su farga cewa yanzu a arewa abin da ake son a kawo gaba da ƙiyayya tsakanin waɗannan ƙabilu da suke zaune lafiya yau shekara ɗari ɗari tsakanin Fulani da Hausawa. To wane ne ke sanya kawo wa kuke zargi da ƙoƙarin wannan? Ai ba zargi ba ne kowa muna gani. In na gaya maka akwai mutum ɗaya ko ƙungiya ɗaya zan maka ƙarya. Amma dole yanzu a tambaya duk mai hankali ya kamata ya tambayi kan shi. Me yasa? mun zauna lafiya duk shekarun nan shekaru aru aru ba za ka raba bafullace da bahaushe hausa fulani amma yanzu ana kashe juna mutum bai kamata ya tunani ba to abin da yasa na ce manya su yi tunani kenan su shigo ciki don wallahi in manya ba su shigo cikin wannan abun ba abu zai ƙara taɓarɓarewa don yanzu duk faɗe-faɗen nan da ake zaka ga 'yan sa kai na kashe fulani fulani na dawowa su kashe 'yan sa kai to in sojoji suka je wa za su kashe wa za su kashe wato yakin basasa ake yanzu a ƙasan nan tsakanin fulani yawanci fulani da hausawa sannan duka an zauna arewa an yi shuru ba a gane ba ba fulace dai ba inda zaya nan ƙasa yake nan ƙasa a kafe shi bahaushe nan ƙasa yake nan ƙasa a kafe shi tare muka tashi dukanmu muna da jinin fulani muna da jinin hausa muna sannan a zo wai ana faɗa tsakani sannan manya bai kamata su zauna a yi tunani ba a ga cewa me ya kawo wannan a ga yadda za a samu maslaha saboda haka duk wanda yake zaton wai masu cewa wai dole a yi sasanci yana cewa a'a wai a je a yi ma 'yan ta'adda magana ne a'a bai ma san abin da yake ba dole a yi sasanci a ga yadda za a ɗinke wannan baraka tsakanin fulani da hausawa a arewa irin wannan sasanci ne kamar ake ganin ah, wata takaddama ta kusan barkewa tsakanin gwamnan zamfara da gwamnatin tarayya a kokari na wato shi yana zargin ana yin sasanci a asirce ita kuma gwamnatin tarayya ba fito ta amince da wannan abu ba kuma ku kuma kuke cewa ai kuma abinda gwamnan gwamnan Zamfara ya magana yana da hurumin ya daga murya ya ce me yasa ake shigowa wuri na za a yi sasanci kuma ba a tambaye ni ba wai ham ministan ministan labarai yana cewa a'a gwamnatin tarayya tana da hurumi ta shigo a'a gwamnatin tarayya ba ta da hurumi ta shigo ba ta yi wato ko dan sabon aiki ne dukan su sun shigo sababbi shi yasa ake ta wannan takaddama tsakanin su amma inda adalci a duk inda muka je mu mun shiga dazuzzuka jihohi guda takwas duk inda muka je sai mun ga gwamna sai mun ga sarkin garin sai mun ga dattijai sai mun ga malamai sai mun ga aroda dukansu ba wai mun je ba ne mu ga yan ta'adda akwai wurare da yawa da muke shiga ba ma mu ganin su but iyayensu da dattijansu muke gani ba za a yi ka shigo gida na malam zaharuddin baka gaya mani ba sai dai kawai in ji ka na shigo gida saboda haka gwamnatin tarayya duk waɗanda suka aika zamfara ba su gaya ma gwamna ba an yi kuskure a koma baya a sake Oh, kamar irin wannan da kake cewa ba a gaya wa gwamna ba kwanaki eh, DCL ta tattauna da tsohon gwamnan Zamfara wanda shi ne karamin ministan tsaro ya ce da shi da eh, babban ministan tsaro har ma da ofishin wato eh, mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro din sun kokarin tuntubar shi gwamnan Zamfara amma kuma bai ma dauki waya ba da kyar jibin goshi aka yi magana kuma Eh, dai ba a samu da an yi nasara ba to kaga eh, wato babban matsala ce wannan kuma na sha magana cewa babu yadda za a yi a samu zaman lafiya na wannan yakin da ake da 'yan ta'adda in ba a gyara zamfara ba don nan zamfara nan cibiyar take nan aka fara saboda ka in ba a samu zaman lafiya zamfara ba zamfara ita ta ɓata ko'ina a arewa don duk wani ɗan ta'adda da ka je a najeriya cibiyar shi tana zamfara a zamfara take saboda haka in ba a zauna a zamfara an gyara zamfara ba ko hauka ake ana ta ana ta magana a waje na farko kenan kuma abin tashin hankali yanzu a ce wai gwamna daga zamfara yake sannan ministan tsaro daga zamfara yake suna faɗa tsakaninsu yanzu ga shi ƙauyuka a zamfara wurin shinkafi wai manoma sai sun biya haraji za su je su an su su ɗauko su yi girbe kayansu yanzu gusau gusau gusau damba damba kamar cikin gusau take yan ta'adda sun fitin mutane gwamna ka zo kana ta fitina da minista minista maimakon kayi gwamna shekara hudu Allah ya ɗaga ka kaje kayi ministan tsaro an baka ministan tsaro don ka taimaka ma zamfara kun zo kuna faɗa tsakaninku lokaci na ta tafiya. Amma prof ba kamar waɗannan shugabanni suna da hujjojinsu na wato eh, ƙoƙarin kare mutuncinsu tunda wani yana ganin an zarge shi wani kuma yana ganin akwai zarge-zarge da yaban kaɗo bai kamata ya shiru ba ya kamata a ɗauki mataki? Eh to ya zo gidan rediyo yana magana shine kare kanshi ya je kotu. ni ba na aikin NHIS ba shekara uku duk wanda ya fito yanzu ya ce na saci kaza na saci kaza ya tabbatar cewa in na kai shi kotu yana iya nuna cewa wannan abin ya faru wannan kawai yarinta ce me aikin EFCC duk abin da gwamna matawala aka ce ya sata a zamfara EFCC in ba su da abin da su je su yi aikin su mana wannan ƙasar mu ce al'umman mu ce ba za ku zauna kuna ta faɗan ku ba kaman kaman ƙananan yara ba mu san mu ji abin da muke son mu ji shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo mana wannan ƙarshen abun kuma wallahi tallahi za ku samu kunya shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nuna cewa shi bai san komi ba kan tsaron kan tsaron arewa shi yasa ya ɗauki wannan abu ya baku. Farfesa kana maganar waɗannan abubuwa haka baka ganin kamar wasu za su zarge ka cewa kamar har yanzu saukar da aka yi wato sauke ka da aka yi daga wannan kujera shekaru wurin biyar ta inshorar lafiya shine har yanzu kake ganin abin yake da motsawa haka kake jin ba daɗi. Ina a shekara uku shekara biyar yau alhamdulillah na ba wurin kuma gobe kiyama na sani na san ba wani abin da na na ba daidai ba. kuma na sauke nauyi na gaya ma shugaban kasa president muhammadu buhari lokacin bannar da ake saboda gobe kiyama ba zai ce bai sani ba alhamdulillah saboda haka wannan maganar da nake zamfara zamfara ne makaranta gss gusau 1972 to 1976 zamfarar da ba kamar zamfara yanzu ba ce zamfara ta taɓarɓare zamfara ba ta taɓa ta taɓa sa'a ba duk 'yan siyasa suka kawo mana wannan abu mun je zamfara satin mu ɗaya mun ga talauci mun ga yadda mu mun gani mun je mun ga 'yan ta'adda a daji mun zo mun yi ma gwamna matawallan magana lokacin ba za a zauna a aiki duk tare ba ana ta faɗe-faɗe kuma Allah ya ɗaukaka ka kai ga je ka taimaka mutane an zauna ana ta faɗa saboda haka mu ba mu son mu gansu wai suna wani faɗa tsakaninsu in akwai wani wanda ya sata tsakaninsu su je su gaya ma efcc ba dcl ko farin wata ko bbc za su je su kamo ɓarawo ba ko abin da aka sa su su je su yi aiki governor eh, eh, dauda lawal ka yi aiki a zamfara dukka ta da takardu in matawalle ya yi sata ka je kai ma efcc kai kuma Eh, minista matawalle aikinka ka taimaka ma zamfara katsina sokoto duk a samu zaman lafiya ba ku zo kuna ta bata mutane lokaci ba kuna ta kular da mutane. farfesa a yayin da adda ake wannan akwai ɗalibai eh, mata eh, na jami'ar Gusau ta gwamnatin tarayya da ta dutsen ma kamar kana bibiyar abubuwan na haka wani hali ake ciki ne haka dangane da irin waɗannan a matsayinka na wanda a baya kuka taimaka wurin fito da fasinjojin jirgin ƙasa. Ya, kamar yadda nake gaya maka wannan kuma abin a zamfare fara aka je aka ɗauke yaran nan eh, wurin fiye da ashirin 'yan mata a makara a jami'ar tarayya ta gusau aka je aka ɗauke su yau fiye da kwana ashirin makaranta wanda babu 'yan sanda babu soja babu civil defense gwamnatin tarayya za ku gina makaranta a tura yara ba a kare su sannan reporters din daily trust da suka je suka gani soja eh, eh, babu 'yan sanda ko ɗaya ko civil defense inda ake inda yaran nan ke kwana an je an ɗauke yaran nan a gusau za ka yi zaton gwamna da ministan tsaro daga zamfara za su zauna su yi aiki a fito don bana da yara yau sun kusa kwana hamsin kuma dukansu sun san duk wanda ya ɗauke su tun san su daga zamfara yake maimakon su zauna su yi aiki suna ta faɗa yara mata ya al'umman najeriya ku zauna ku yi tunani cewa dukan mu muna da 'ya'yanmu wa'annan yaran mata suna daji wuri 'yan ta'addan nan yau fiye da kwana kwana arba'in cikin daji wa'anda aka ba mulki nauyi su fito da yaran nan sun tsaya suna faɗa suna shiga wannan gidan rediyon wannan gidan rediyon ai wannan abun kunya ne kuma gobe kiyama Allah zai tambaye su ya kamata su ji tsoron Allah su zauna su yi aiki su fito mana da yara ai gaba matawalle sadda yana gwamna a zamfara shi ya taimaka aka fito da yaran nan na kankara yara wurin ɗari uku da aka ɗauke daga kankara shi ya taimaka ya yi hubbasa ba jihar shi ba ce amma ya taimaka ya shiga a yi ma wannan magana a yi ma wannan magana aka fito da yaran nan to ba za ka taimaka ba yanzu a fito mana da yaran nan da aka ɗauke da gusau kai kuma governor eh, dauda ba za ka zauna ka aiki da da matawalla ba ko kuma kowa ya a zauna a fito mana da yaran nan kun zauna kuna ta yarinta bata eh, mutane lokaci gobe kiyama Allah zai tambaye ku zauna ku yi aiki yaran mu na gusau shugaban kasa Muhammadu Buhari eh, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kira gwamna ya kira Matole eh, minista Matole ya gaya masu cewa su yi aiki tare su fito da yaran nan kuma yaran yaran yaran dutsun ma Federal University dutsun ma an ce duk mutane ɗaya ne suka ɗauke su saboda haka Allah ya azaba ku nauyin mulki ku yi mulki ba ku fito kuna mana yarinta ba duk eh, a gidan rediyo wannan kwallar da mutane suke kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ku. Ah, to ah, farfesa ka yi maganar dutsen ma inda yake a nan Katsina akwai matakai da a nan jihar Katsina shi ah, gwamna duk kwarar da yake dauka na kafa wato kungiyar eh, sa kai haka da aka yi da ita a hukumance don ta yaƙi waɗannan mutane. Ya za ka bayyana wannan? Wato akwai matsala na farko me yasa jihohi suke yin na abubuwan suke suke yin 'yan sa kansu dalili shine gazawar gwamnatin tarayya babu sojoji mun sha cewa shekara da shekaru babu sojoji duk yawon da muka je jihohi takwas a daji ba mu ga soja ko ɗaya ba to bai kamata gwamnatin tarayya ta ƙara yawan sojoji ba in ma za a ƙara yawan sojoji a ɗauki yaran so yaran da ke da ke ƙauyukan nan mana a sa su soja to don rashin don gaza wannan gwamnatin tarayya ne shi yasa gwamnoni suka ga su ma ya kamata su ma su yi su samu nasu inda za su kare jama'a banda matsala da wannan kare jama'a ko lokacin yakin yakin duniya na biyu an yi wa'annan a ingila wa'anda ba su iya zuwa an dan masu training su kare jama'a amma ba huruminsu ba ne su shiga daji su je su yaƙi ba aikinsu ba ne ba su da wannan horon kuma ba su da shari'a bata ba su wannan dama ba su je su yaƙi tashin hankalin kenan in za su je su kare kamar ba tsari a ce eh sun je ba tsari sun kara wannan ƙauye kada mu yaran nan kada wayan nan ta'adda su shigo gari amma abin tashin hankalin yanzu kuma mun riga mun sha yin magana cewa za su wuce gona da iri kuma gashi sun fara wuce gona da iri ana kashe mutane wai akwai wani wanda aka kashe mata ta fito tana magana cewa an kashe mata mijinta an ce wai informant ne wayannan kuma wayannan da aka yi wayannan yan sa kai da gwamna da gwamna ya yi su ne suka kashe mijin nan wai yan sa kai ne a wani kauye zakka a katsina to ba su da hurumi ko ɗan sanda bai da hurumi ya kashe kowa in ya kama shi a gurfanar da mutum a gaban shari'a saboda ka in kuka kama ba ku da hurumin ku kashe kowa ko ku hukunta kowa ku kai ma 'yan sanda 'yan sanda su kai su kai gaban gaban alkali alkali ya hukunta shari'a abin da ya kawo mana fitina kenan tun da farko da aka kashe Muhammad Yusuf ka manta da aka zo aka kashe Muhammad Yusuf kowa na gani aka harbe shi saboda haka fitina kenan na biyu na biyu ai ba yau jihohi suka fara yin wa'annan ba je ku tambayi Niger Niger sun yi wannan abun an je an kakkashe musu mutane. Mu ni daga Katsina nake mun sha yin wannan aikin yau shekara biyar. Abinda muke so a rage zub da jini. Kuma wannan abin da aka zai ba abin da zai haddasa sai ƙara zub da jini. Wato farfesa kana ganin kenan 'yan sa kai dinnan da gwamna duk ɗaya ɗauka ba za su samar da tsaro ba kamar da shi yake fata. Ba za su yi ba, kuma na nemi in gan shi mu ba shi shawara kuma dalilin abinda mutane suka ce na ji wani malami ya yi magana kuma shi ga gwamna na gan shi yana magana a fusace cewa malami ya ce ai da an surka tsakanin fulani da da 'yan gari gwamna ya fito yana ta yana ta magana a fusace cewa ai shi ma bafulla ce ne a katsina ba a iya raba fulani da wannan gaskiya ne amma wurin gaya maka mun je wani wani wani wani kauye a Kwara State da Shegumi can kusa da da border da border Benin Republic sarkin sarkin kauyen zai zai zai nada wani ardon ardon ardon uh, Elisha Baruten wallahi in ka ga kauyen ko da muka je wuri a taro ga fulani daba daba ga yan gari ga yarbawa ga hausawa ga inyamurai ga yarbawan duk aka taru muna zaune sai shagumi ya tambaye ni ya ce yanzu kana zaton wa'annan fulanin za su bari wani ɓata gari ya shigo nan garin duk to shugabanci kenan ya haɗa kowa ya haɗa kowa vigilante ɗinsu akwai kowa sai ka ga bafillace sai ka sai ka ga ɗan garin eh, eh, yaren su na manta da bayarabe da bahaushe duk ya haɗa kowa saboda haka baka haɗa mutane tare ba ka haɗa a daji abinda suke cewa kun zo ku kashe mu hausawa sun zo su kashe duk mazauni a gari mutanen daji ganin su suke bahaushe saboda haka wannan magana da aka yi magana ce wanda gwamna ya kamata ya ja baya ya zauna ya yi tunani ya sa kowa ya sa kowa cikin wannan abin kuma ba yaƙi za a je a yi ba tunda su 'yan bindiga dinnan suna jin tsoron 'yan sa kai eh, gwamnoni irin su gwamnan katsina duk raɗaɗin da sauran jama'a ma suna ganin 'yan ah, sa kai din za su taimaka kwarai da gaske wurin kawo maslaha za su taimaka wurin kare kare ƙauyukansu amma ba za su taimaka ba wurin yaƙi kuma kar su sake su ce za su je su yaƙi kar su sake su ce za su yaƙi dan ina son mutane su zo su tunani dan ina jin gwamnonin nan sababbin gwamnonin nan suna cewa daga gwamnan katsina har gwamnan gwamnan zamfara wai su ba za a yi ba za a yi maslaha da mutanen nan da daji ba ba za a yi negotiation ba ya wayannan sababbi ne kuma dalili dan sun ce duk wanda aka yi da bai kawo zaman lafiya ba gaskiya ne bari gaya maka a zamfara a zamfara 2019 da gwamnan matawalle ya je ya hau gwamnan matawalle ya hau shinkafi ba ka iya bin hanyar nan a gusau karfe shi da kowa yana gidan shi a cikin gusau ga fura babu nono don nono daga daga ƙauyuka yake zuwa daga fulani gusau gusau ba karfe shida kowa ya shu kowa ya tada amma mu da muka je mun shiga daji mun yi magana akwai inda muka je eh, ɗan ta'adadin yana complaining cewa wai ba a bari su shiga shinkafi malam ya tambayi chairman local government me yasa ba ku bari su shiga shinkafi ya ce malam in suka shiga shinkafi da bindigogin suke zuwa mu kuma mun ce kan shiga da bindigogi kuma in suka je kasuwa suna sayan abubuwa ba su biya ya kallon ta'addan ya ce me yasa haka iyayenku suka suka zama da mutane haka saboda haka in za ku shiga gari ka ku shiga da bindiga in kuka je kasuwa ko in kuka saya ko ku biya to zaman lafiyan kenan dole a yi ta maslaha amma aka ce za a yi ta kashe kashe za a yi ta zub da jini yau shekara takwas ana zub da jini sadda muka shiga dajin nan lokacin shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin an ce babu babu sassauci babu babu negotiation babu this suka ce yaƙi to an ta yaƙin yau ina ya kai mu shekara tara ana yaƙi kuma dole duk inda ake yaƙi din dole ana magana saboda haka duk wanda ya ce wai ba za a yi magana ba kuma duk bai san abin da yake ba dan yana zaton cewa wai wannan na goya ma wannan baya ne wallahi a'a dole duk inda ake fada ko a gidanka ne manya su manya su fito su yi magana shi yasa abin abin ban ji daɗi ba da naga president Muhammad Buhari ya zo kaddamar da da wayannan yan sa kai a a Katsina da gwamna yayi kuma mun je mu da shegumi mun je wurin shugaba Obasanjo a Abeokuta kuma ya zo ya zo Abuja ya haɗu da duk Fulanin Najeriya in zai iya haka shugaban kasa Muhammadu Buhari kai ma abin da ya kamata ka rika yi kenan kuma ka ba amma menene laifin shi tsohon shugaba Buhari dan ya zo ya sanya wa su yan sa kai din na duk da albarka ba wani albarka da ya kamata ya sa masu ya kamata tun da farko ya gaya ma gwamna ga fa abubuwan da na yi shekara takwas ga abin da ya kamata abin da ya kamata a yi kenan abin da ya kamata a yi kenan a samu zaman lafiya ta ya za a yin taimaka wato in ka zo wurin kaman ka yarda a ci da yaƙi a ci gaba da zudda jini a ci gaba da zudda jini shugaban ƙasa muhammadu buhari ka tara dattijai ba na katsina ba na duk arewa a ga yadda za a samu maslaha ba a ci gaba da zudda jini ba wa'annan 'yan sa kai guda dubu da aka kawo katsina ba za su iya yaƙan 'yan dajin nan ba mu kuma ba yaƙi muke son a ci gaba da shi ba muna cewa dattijanmu na arewa su gaya ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu duk yadda za a yi a ga ƙarshen wannan yaƙe-yaƙen da ke arewa a ga ƙarshen su yau shekara goma sha hudu ana yaƙin Boko Haram yau shekara tara ana yaƙi da 'yan bindigan nan za mu ci gaba da yaƙin da abinda sojoji da 'yan sanda miliyan suka kasa Eh, 'yan vigilante wanda aka yi training wata uku su za su hana shugaban kasa muhammadu buhari babu inda ba za ka iya shiga ba arewa nan a zazzauna a yi maslaha da mutane sarakuna malamai ro dattijai masu attajiran arewa a ga yadda za a samu maslaha yadda ba wai a je ka je wai ka zauna wai an kaddamar da sojojin sojojin katsina za su shiga yaƙi bai kamata ba bai kamata ba kuma gwamnan duk raɗa muna maka fatan alheri sadda kana neman gwamna ka shigo abuja duk yan katsina mun taru mun ji ka mun maka tambayoyi haka ka je kaduna ka tara yan katsina muka aka maka tambayoyi aka yi maka fatan alheri yau ka hau gwamna addu'a mu ka ji shawarar mutane muna maka fatan alheri amma yaƙi ba zai kawo ƙarshen wannan abun ba mu muna son a bar zub da jini ba a katsina ba kawai a zamfara a sokoto a duk najeriya kuma ƙara wannan vigilantin da ake yi ba zai rage zub da jini ba za a ci gaba da zub da jini yau yau vigilantin sun je yan sa kai sun kashe fulani yaran fulani yaran fulani sun dawo sun kashe to sojawa zai kashe in ya je sojawa zai kashe kuma dole a ci gaba a zauna a yi ta tattaunawa duk gwamnan da ya ce wai ba za a tattauna ba ba za a yi abin nan ba a'a kuma duk wani gwamnan da ya ce maka wai tattaunawa da aka yi da ba ta aiki ba ya tambayi kan shi gwamnan katsina ya zo ya zauna ya duba ya gani nawa aka kashe cewa wai an tattauna gwamnatin da ta shuɗe nawa nawa aka kashe wato akwai dalilai da wai a zauna ana magana bai yi tasiri ba na farko shine ba wani tattaunawa da za in gwamnatin tarayya bata gwada cewa tana cikin wannan abubuwa gwamnatin president muhammadu buhari sam ta yi buris da a zauna a kawo zaman lafiya da wani tattaunawa in gwamnatin tarayya bata kawo bata shigo cikin wannan ba duk wani gwamna da ya abin nan ba zai tari tasiri ba kuma na biyu shi ne, yawancin duk yan siyasa ne kawai za a ɗebi kuɗin al'umma daga baitul mali a ce an tattauna da da yan wane yan kawai su sa sauran aljihu ba da gaske ake ba amma wallahi in za a zauna a yi abu fi sabilillahi a tara mutane mu duk wannan wata shida da muka yi ko kwabo ba bamu ba wata shida muka fito da mutanen nan iyaye eh, can muka yi sallah ko kaza ba a kawo gidanmu ba ba kowa da ya bamu ko kwabo kuma ba mu ce a bamu ko kwabo ba dan fi sabilillahi muka yi dan mutanenmu amma wannan duk wanda ya shigo ya ce wai shi zai yi zai zai tattauna in dan siyasa ne wallahi ka tabbata cewa babu gaskiya kuɗin kawai za a ɗauke saboda haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya baka tsawon rai ka shigo cikin wannan abin cewa a ga yadda za a samu zaman lafiya ba ƙara zudda jini ba sababbin gwamnonin nan muna ba su haƙuri kar su fusata dan mun ga gwamna da ya fusata lokacin lokacin tsohon gwamnan na Kaduna haka ya zo yana ta magana yana ta cewa a je a kashe a je daji a kona kashe ya tafi duba yadda ya bar kaduna Birnin gwari ba ta biyuwa hmm? cikin ba ta zuwa sauran kaduna ana ta yaƙi wallahi yaƙi ba zai kawo mana wannan abun ba a zauna manya-manyan mutane dattijai sarakuna malamai gwamnoni ya kamata ku ji maganan manya muna godiya sosai da ka kasance da dcl hausa a wannan lokaci just are in. Now go there. DCL Hausa Hausa Hausa